babu mafita sai an koma ga Allah babu mafita sai an koma ga tsarin Allah da ya aiko manzo Allah da shi wannan turawa sun yaudare mu sun raba mu da namu sun kawo mana nasu nasun nan ya kasa fitar da mu daga halin da muke ciki kullun ƙara dilmiya ake yi kullun ƙara zurfi ake yi kullun abubuwa ƙara taɓarɓarya suke yi kuma sun nuna namun suna taɓata shi to ko da a cikin gidajenmu sun tun suna yi mana sun cire mana hukunci sun cire mana kaza sun cire mana kaza yanzu har an waye gari harkar iyalan wasu na so su lalata ta sun je sun yi mana wani kundi wai shi child right act dokokin mu'amala da ƙananan yara in ka gawo da aka zuba a cikin abin nan so ake a raba ka da ɗanka a raba ka da matanka. sun yi mana na mata sun yi mana na yara sun mana na ma'aikata sun mana na waye nan gaba saura na malami da ɗalibi shi ma za a ce haƙƙin ɗalibai akan malami, haƙƙin malami akan ɗalibi kowa sun ba da kofa a ci mutuncinsa a zage shi a wulakanta shi da sunan yancin faɗan albarkacin baki ko kuma tsinantakar baki saboda haka wannan abubuwan in muka tafi a haka a zagi malamai a zagi sarakuna a zagi iyaye hatta kai da irin wannan mummunan abu uba ya zo ya yanka babansa kuma magana ya ce aljanna zai so ya kai shi